Jifan shaidan wani bangare ne na aikin haji wanda ya kunshi jifan wasu ginshikai guda uku waɗanda ake yi a matsayin shaidan. matsayin wani bangare na gudanar da aikin hajjin bana a yau ne alhazin jihar kano da sauran yan uwansu musulmi miliyoyi daga fadin duniya ke gudanar da jifan na shedan a rana ta biyu a birnin mina muhimmancin tarihin jifan shedan ya fara ne daga annabi ibrahim alaihi salam lokacin da shaidan ya bayyana a gare shi sau uku inda a duk bayyanar da ya yi mala'ika jibril ya umarce shi da ya jefi shaidan yin hakan shine haifar da mahimmancin aikata hakan a yayin gudanar da aikin hajji dukkanin waɗannan ginshiƙai guda uku na wakiltar shaidan ne aka kuma suna a matsayin ƙoƙarin kawar da hankalin annabi ibrahim da shaidan ya yi ƙoƙarin lokacin da yake ƙoƙarin cika umarnin da allah ya yi masa na yin layya da ɗansa annabi ismail a kowane ɗaya daga cikin waɗannan lokaci mala'ikan na sanar da shi da ya fushe ɗan ɗin da tsakoyi yayin da ɗibbin alhazai ke yin tururuwa zuwa wurin yin jifan shaidan da yawa daga cikin su sun rasa rayukansu a wasu shekaru da suka gabata sakamakon cunkoso duba da faruwa hakan ne kuma gwamnatin kasar saudiya ta gina wasu gadoji da yawa tare da fada da wajen jifan shaidan domin kare afkuwar hakan wannan yunkuri ya sanya a yanzu ake gudanar da aikin cikin sauki idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata da yake nasa jawabin dangane da wannan ci gaba babban sakatare na hukumar kula da jidadin alhaji ta jihar kano malam abba yakubu bayyana farin cikin sa yayi bisa kasancewar babu wani alhaji daga jihar kano da ya rasa ransa a yayin wannan jifa daga nan sai ya jaddada aniyar hukumar wajen ci gaba da kula da walwalar alhazan jihar kano a kwanakin da suka rage musu a ƙasa mai tsarki. waɗanda ya zama cewa ba su samu adadin waɗanda ba su samu wuri hakki ne na a sanarwa kuma aiki ta ƙasa a rubuce wanda haka muni sannan su kuma mu'assasa tana nan ta gani ta ji ya kuma aika musu karfi a nan shi kamar samu can ya faɗa musu cewa lallai kamar waɗanda ba su samu wato hidimar da ya kamata ba ke nasa jawabin shugaban kwamitin malaman bita na aikin hajji na bana wanda kuma ya kasance na ibu limamin juma'a na gidan gwamnatin jihar kano sheikh harun ibn sina ya ba bayar da halayya da aladun jihar kano suka nuna a yayin jifan inda kuma ya jaddada cewa hakika kokarin su ya haifar da kyakkyawan sakamako a halin da muke ciki yanzu nan kuma muka magana da dukkanin a nan mina inda alhamdulillah idan muka yi tsari irin yadda aka saba yi a kowace shekara wanda aka yi tsara tawaga tawaga ta fita wurin jifa kuma a tsarin tawaga na bana tsarin ya zo da kyakkyawan wato wani tsari hukumar aikin hajji ta kasa ta duniya ta kasar saudiya ta ba mu lokuta na fita ta ba mu hanyoyin da za mu fita wasu daga cikin alazan da muka zanta da su jim kaɗan bayan sun gudanar da jifan nasu su bayyana godiyarsu ga Allah bisa wannan dama da ya ba su tare da addu'ar ya karba daga gare su. Alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana wannan muna fatan Allah ubangiji ya sa shekara mai zuwa mai ta zuwa mai ta zuwa ila yawmul qiyamah wannan zai yi wai soke wannan bai dan mun ba tunanin wannan abu kai ba muna addu'a da yan uwa da kowa da kowa jama'a Allah ya dinka kowa zo mu muna kasan a Najeriya addu'a sai ta addu'a Allah zai tsala mu Allah godiya alhamdulillah da Allah ya ba mu dinka soke wannan farali a wannan shekara Allah muna godiya gare ka kuma muna fata da cewa Allah ka wannan ba mu su ne za a kammala aikin hajjin na bana ga alhazan da kwanaki biyu ko jibi ga alawada za su cika kwanakin zaman na mina daga mina a saudi arabia nura ahmad dakata dauke da rahoton